yauwa kun zo gaskiya na daina bada kuɗi yanzu kyauta ba zan ringa ɗaukar kuɗi hakurin ina ba ku yanzu ba ku mun wahala ku yanzu ga gasa na sa wannan ruwan ina ɗebi wanda ya shanye zan bashi naira dubu ashirin. baka da hankali baka gani ne kama da in sha ruwan nan ba ka isa ka shanye ruwan nan kai ka isa ka ramammu da ku shanye ruwan nan da mata ta ce ta haihu yanzu don haka ni ne zan shanye ruwan nan a bani kuɗin kai za ka iya shanye ruwan nan kuma ka cancanta gaskiya ka shanye don na tausaya ma yanzu ku kuje kai kai za ka shanye ruwan nan Alhaji na shanye. Hello, haka shanye? Ai ban gani ba yi. Kai? Ai sai an sake kai mai ruwa kawo ni. Wayo!